Abuja ta ƙara cika da jama'a wanda bai rasa nasaba da kai kawo na zaben 2015 da za a yi a Fabrairun baɗi. Kama daga masu kamun kafa na neman tsayawa gwamnoni zuwa masu neman minista a nan gaba, har ma da waɗanda suka fi kowa ta karkarewa kafafen labaru masu tallata neman sake tsayawar shugaba Jonathan a 2015 ɗin. PDP dai mai son ci gaba da mulki da ma kwato wasu jihohin adawa na naɗa da rushe shugabanninta na wasu jihohin don naɗa waɗanda za su iya sabuwar tafiyar ta neman sake kafa gwamnatin tarayya karo na biyar tun farawa 1999. Cikin rijiyoyin da PDP ke yari ita ce jihar Yobe, wacce ma take cikin dokar ta ɓaci, inda jam'iyyar ta rushe shugabannin jam'iyyar ta ƙarƙashin jagorancin Alhaji Lawan Gana Karasuwa, da aka yi amanna na hannun damar tsohon minista Dr. Yerima Ingama ne. Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa. Kasan Yobe APC ne a wajen. To dole akwai mutanen da aka samu masu ƙwari wanda za su shigo su girgiza jam'iyya kuma su sa dukiyansu a cikin jam'iyya. In Allah da a samu gwamna na pdp a yobe state bayan kuma tun da aka kafa demokuraɗiyya a dawa ke mulki ga wannan rikici kuna jin za ku iya tasiri a yobe da wannan rushe-rushe da kuke ta yi eh to ai na ji daɗi da kace yan adawa suke mulki ai adawan mutane sun gaji suna son kuma a gwada pdp ko in allah ya taimako wannan rigiman da ake ciki zai sauki take ɗaya daga shugabannin da aka rushe adamu Bunyadi ya ce matakin gurguwar dabara ce damuwa ta ɗaya kawai da yake ba su san da suke yi ba na biyu na jin tausayin jonathan wallahi da aka ce a rushe yobe jonathan na tuna kawai don babu yadda za a yi mutum ya rike garinsu shekara uku sauran wata hudu zaɓe ka zo ka rushe wannan mutumin kuma ka ce a garinsu ba za a samu problem ba yanzu kuma su sun samu dama sun rasa yadda za su yi don a tutar da sun yi sun yi jonathan ya faɗi allah bai yadda ba to yanzu sun kwararo sun shiga pdp kuma sun samu dama ka rubuta ka je jonathan suke yaga in kuma ya gyara abunsa tun da wuri ya gano su to shi kenan. duk wanda yake jin kansa dan yobe ne ya zo mu tafi yobe in za a yi zaɓe sau ɗari mutanen dotteri ne za su dawo as party leaders Ayobe sau ɗari don haka Allah ya yadda a wannan zamani kowa da zamaninsa shi yasa zamanin Adamu aka kyale shi Allah ya kyale shi ya gama rawansa dambal dambal ya sauka zamanin su jibir mai gari sun yi sun sauka zamanin Adamu ciro ma ya kare yanzu zamanin ma ne daga Allah ko yana minista ko baya minista inda za ya zabe na party official a Yobe ko a wani jam'iyya yake ko a PDP ko a ina shine zai zo da majority PDP dai na bugun kirjin ta karfafa demokradiya bayan janyewar sojoji ga ma abinda gwamnan Katsina Ibrahim Shehu Shema ke cewa dama ai sai kai yi kayi kure ka gyara ka yi a miƙe su america ma da sauransu haka suka taso kaga dai tun da aka yi independent nigeria 1960 ba a taɓa samun mulkin demokradiyya tu wani tu wani tu wani sai wannan kara kuma ƙarƙashin jam'iyyar ta PDP wadda ita ce jam'iyyar da ba mu ita ba mutum guda zai ce tashi ce abun jira gani shine a karo na farko dai adawa ta yi babbar gamayyar da ta kame jihohi da dama shin za ta yi karɓe ragama daga PDP ko dai za a yi canjaras ne a je zaɓe karo na biyu ko dai PDP za ta sake kafa gwamnati ne. Nasiru Adamu Alhikaya, Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.